To jama'a a yanzu za mu gabatar muku da babba bakon mu mai suna Momi Gombe. <laughs> Me yasa Momi Gombe? Mm, Momi wani suna ne da kamar an saka ya shi ne asalin suna na Maimunatu Abubakar amma sunan kakanmu ce shine sai iyana ba za su iya kirana da wannan sunan ba sai suke cewa Momi amma mutane da dama suna tunanin me yasa baki amfani da sunanki na ainihi ba kin zo kin saka kawai Momi saboda tun ina karama da sunan na ba shi yasa ba zan iya canzawa ya kira maimuna ba in ba irin yayi na ne ma sun ce maimuna ba kawai in an kira ni sai in ji wani iri to za ki iya ki dan ba mu takaitaccen tarihi a kanki kaɗan wace ce maimuna abubakar to maimuna abubakar wata yarinya ce da ta tashi tun tana karama babana ya rasu bayan ya yi ritaya daga aikin soja hmm. mamana kuma ina shekara bakwai da ita allah ya mata rasuwa sai na tashi a wajen yayi na a nan na makaranta na primary school na secondary school daga nan kuma na tsaya dai na ci gaba da rayuwa har zuwa yau to masha allah a nan kano kika yi karatu ko kuma a gombe a gombe duka ne to alhamdulillah a wace shekara kika fara shigowa kaniwood industry Mm, yanzu zan iya cewa like shekara shida shekara shida an ce kin taɓa yin aure menene gaskiya kuma waye shi kuma an ce a kaniwood yake shi ma gaskiya ne da gaske na taɓa yin aure kuma a kaniwood yake mawaƙi ne ana ce mai adam fasaha me ya faru <laughs> to kin san dai aure nufi ne na ubangiji like za ka iya yin aure sannan kuma za ku iya rabuwa duk time inda allah ya so to kawai ni na ɗauki wannan a matsayin ƙaddara ne amma wayansu mutane sun ce kafin ki aure shi mawaƙin kin taɓa yi aure a gombe da gaske ne na taɓa yin aure na aure wani um, mopol gaskiya tun ina karama ne ba na son shi <laughs> kisa irin gida haɗin gida ne irin like baban shi yana da ma'amala da bafana kawai sai ya ce irin gawa ne za mu kai aure yana son ki ni kuma gaskiya irin like duka ƴaƴan shi ba wanda ya taba bijire mishi azin baya so yawa duk abin da ya faɗa kawai za a ce an yarda to a lokacin ba na san shi amma ba zan iya cewa ba na san shi ba saboda ina faɗa sai in ga kamar zai ga ko dan ba shine babana ba ni na fara bijire mishi to wannan lokacin da sai na zo na samu kakana na ci mata ni fa ba na san shi sai take cewa to me yasa baki faɗa tun daga farko ba to ai shi na faɗa masa shi kuma ya ce shi yana so na wai in na aure shi ai zan yadda kuma har aka aure ni ban yadda ba ba na san shi daga baya har dai kowa ya fahimci ba na san shi sai aka ce to ya kamata a raba aka ta yi min faɗa me yasa ban faɗa tun daga fari ba to so shin da gaske ne kenan maganan da aka dinga yadawa a social media cewa kina da yarinya ba gaskiya bane gaskiya saboda like lokacin da na yi auren ma ba na san shi ban yadda da shi ba to ba magana to to <laughs> to jama'a kada ku matsa ku tsaya ku ci gaba da sauraron mu gashi nan muna fagen mai faɗan gaskiya so za ku ji komai yau momi na'am kina acting kina waka amma 'yan kwanakin nan ko in ce an fi sanin ki ta bangaren waka amma ke wanne ne kika fi so waka kika fi so yi ko kuma kin fi son yin acting gaskiya an ta'adiza duka ina so amma akwai wani da ya fi wani <laughs> ni duka ina so gaskiya kawai dai abin da ya sa mutane suka fi gani na a waka saboda akasarin mutane da shi suka sani mm. da shi ne mutane suka sani ba a tafiyan ba sai daga baya kuma sai ake kira na aiki to duka ni ina so duk abin da ya zo yin shi nake yi tun da haka ne ke mawaƙiya ce tun da dai kin ce an fi sanin ki a waƙa? gaskiya ni ba mawaƙiya ba ce saboda na ga akwai um, wasu tambayoyin da wasu suka yi a social media sun ce ya ce yana so ya sani waƙoƙin da kike hawa ke kike rubuta da kanki ko ko rubuta miki ake yi kina rerawa gaskiya akasari idan dai zan yi waka ni daya ba namiji to ni nake kiran mawaƙin sai in ci mai shiga yadda nake san wakan ya kasance shi kuma sai yayi wakan in yayi wakan sai ya kira mawaƙiyar sai ta zo ta dora in ta dora ni kuma sun gama sai su tura mu ya magana soyayya ke da hamisu breaker mutane da dama sun sani suna faɗa sun ce kin yi gwagwarmaya akan soyayya ku a ina soyayya ta kwana tunanin mutane ne haka an za kawai mutane idan sun ga kana ma'amala da mutum sai su ɗauka soyayya ce amma maganar gaskiya ni ban taɓa soyayya da shi ba kawai dai abokin business ina ne sannan muna da fahimta tsakaninmu amma maganar soyayya babu ita to jama'a kundeji ta ce ba su taɓa soyayya da hamisu breaker ba saboda haka ga amsar ku kafin ki shiga harkar fim akwai jarumai da kika kalla kika ce ga jaruman da take birge ni kuma ina so in zama kamar ita eh da gaske ne duk wanda ya sani ya san cewa ina son fati sha kowa ya san wannan ita ce jarumata har gobe kuma masha so jarumata ita ce fatima washa so shi kenan um, tunda kin ce fatima washa ce shi kina gani kamar actin ɗinki irin nata kike yi koko kin zo da naki salam kwata-kwata ba irin nata nake yi ba ni dai kawai tana burge ni amma in dai acting zan koya sai dai koyi naki <laughs> gaskiya ne saboda ni like irin in kina magana a fim kina waye sai in ga dai yana burge ni wallahi in dai magana zan koya ko acting ko wani abu magana script ne su suke rubutawa eh amma dai ke kike yi sana <laughs> gode sosai to jama'a kada ku matsa ku tsaya za mu je hutu ɗan takaitaccen yin lokaci sai mu dawo. Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke. Sau jama'an Kaduna da kewaye. gashi na zo wanke haƙorina a assad Medics. Lafiya jarin mai ita, kula da lafiya ilimi ne, rashin kula da lafiya ganganci ne, mai lafiya shine gwarzo. Burin kowane mara lafiya idan ya zo asibiti ya samu lafiya. Ni dai na zo Asad Medics, na samu lafiya kuma na samu kulawa daga gurin kwararrun likitoci. Specialist Clinic, Family Medicine, Ultrasound, Laboratory, Dental, and Pharmacy. kuma muna home services har gida muke zuwa mu kula da mara lafiya. Kada ku manta, ku taho na gamsu da wannan asibiti. Asad Medics muna nan a Fatima Mall opposite Shafa Station, Umar Musa Yar Adwa Way, Millennium City, Kaduna. jama'a barkanmu da dawowa. Za mu ci gaba da sauraron Mobi Gombe. <laughs> To, Momi. Na'am. An ta Hadiza. Na'am. Dakata. Ni ma fa ina da tambayar da zan miki. To, ina jinki. An ta Hadiza ke ba na ce, kamar yadda na ji ake faɗa. Mhm. To, amma me yasa idan mutum zai gaishe ki ba kya so ya zuguna <laughs> Kin manta ko? ina jin farkon shigowa na fim akwai wani fim inda aka taba kira na azariya da ni da ke da eh, <laughs> me sunan bawan alana eh, mai shinku a wani ƙauye za ki tuna da wani umar gombe haka muka fim din kamar eh. fim din ana haska shi a tv muka yi to like lokacin da su tantiri lokacin kin zo da kika zo ni kuma ina ta Allah Allah na gama masu magana ina ta Allah Allah kin zo hmm. kin zo da kika zo sai na kasa zuwa in gaishe ki sai can daga baya ne irin mutane ina gaya musu to ki je ki gaishe ta wani ina cewa ni ba zan iya ba <laughs> sai dai na zo da na zo ni kuma like mun riga mun saba idan za ka gaishe da na sama da kai dole sai ka ɗan risina yawa saboda in ka gaishe shi a tsaye sai ga kamar rashin kunya ne mu har gobe haka ne to da na zo sai ni shi na ce miki ina wani sai ki ce ni ba gaishe na tsaye <laughs> ba gaishe da tsugune <laughs> tashi tashi tashi tashi sai na tafi gida na je na dinga kuka na ce to ni ban san me yasa oh. na gaishe ta a tsaye ko ba ta so ne ko kuma a'a ba daidai bane ko yaya ne dai ni ni kamar yanzu yi mm. hakuri watakila kin ga kamar <laughs> ka je kika yi kuka inda na taso babanmu yawanci idan mutane sun durƙusa mishi baya so sai yana ce mana kowane dan adam ɗaya muke ba wani da ya fi wani ko da yau um, aka haife ki ni watakila kin na riga ki shigowa industry kin zo kin durƙusa min gani nake yi kamar ba daidai bane amma shi girmamawa da mutuntawa ba sai ka durkusawa mutum zaka ni kawai tun da na tashi haka na samu ga babanmu ko da an zo gaishe shi in maza ne za su miƙa mishi hannu mm. abin da ne kuma ba mu taɓa ganin mutum ya rena shi saboda ya gaishe shi a tsaye mm. in ina ga kamar girmamawa daban mm. rusunawa mutum daban ni kawai a tunanina idan mutum ya durkusa min kamar yayi. yi ya durkusar da kanshi ne mm. kuma ba na son wannan abu mm, sannan kuma gani nake yi kamar musamman a cikinmu daya muke idan har kanina ba zai durkusa ya gaishe ni ba ko kanwata me yasa ke zaki durkusa ki gaishe ni ya haka ne to shine ka na gane saboda ke a haka kika tashi amma mu kin ga al'adan gobe ne in zaka gaishe da na sama da kai dole sai ka rusuna saboda kana gaishe shi kawai zai ce ka raina shi ka mai rashin kunya ko a irin tafi ana cewa ai dan wane ba shi da kunya a tsaye ma yake gaishe da mutum like ina gani kamar yayi wani ke zaki ji yayi wani iri saboda like ba ban saba ba ko yanzu in zan gaishe da mutum idan na ga mutum ya ina Eh, sai ki ji wani ji wani iri kawai ka tashi ka gaishe ni yanda ya kamata ba damu abin da yasa ba ban taba yi wa wani hiran ba kawai ina sani da ke amma mutane da yawa idan India industry ne ko waje inda za ka yi min wannan zan ce maka tashi Ayya ya na gani. Zau ba ke kaɗai ba ne <laughs> Jama'a da fatan kuna jin daɗin tattaunawa da muke yi da momi Gombe kada ku matsa ko ina. Yanzu a Gombe ke ka tashi. Mm. Duk mutanen da kika sani 'yan Gombe ne. ƙawayenki duk suna gombe sosai yanzu ya rayuwarku ta kasance yanzu da kika zama momi gombe kika zama superstar <laughs> har yanzu kuna mu'amala da su a matsayinki na momi su kuma ƙawayenki waɗanda kuka taso tare eh gaskiya ina mu'amala da su yawanci ma irin wanda nake close da su suna iya zuwa har nan Kano inda nake. To gaskiya ina ma'amala da su kuma in naje ina iya zuwa har gidansu saboda na gaida iyayensu haka. Yanzu definitely akwai sababbin ƙawayen da kika yi. Wace ce ƙawar da kike da ita a industry a yanzu? To, to ni dai akasari 'yan industry ƙawayena ne mate ɗina kenan. su na ne muna mu'amala sosai kuma muna mutunta juna amma a cikin industry in ce ga kawata gaskiya like babu me yasa to kawai kin san kowa da irin ra'ayin shi wani yana da irin ra'ayin tara kawaye wani kuma bayi da shi ni kawai mun haɗu muna gaisawa a yi aiki a yi waye a yi wasa da dariya na tafi kuma na tafi shi ke yanzu har yanzu dai kin riƙe kawayenki waɗanda kuka taso tare gaskiya dai da su nake rayuwa har gobe to alhamdulillah yanzu misali a cikin uh, matan industry wa'anda misali kike kusa da su kuma kike kallo banda sha, wace ce a manyan mata da kike kallo kamar oke ita misali in za ki iya kiranta ki ce mata oke kaza ne ko kuma wace dai kuke kusanci sosai da ita a manyan mata <clears throat> to hadiza aliyu gaba ah, ah. <laughs> wallahi daure ni take ha <laughs> ah, wallahi ha ah, wallahi ha ah, wallahi we got it ba ha wallahi a a wallahi ba magana daure ki tambaya na kika yi a jariza kuma na gaya miki gaskiya to ni nawa <laughs> wallahi to me yasa kawai dai saboda like yadda dai kike rayuwa hakan yana burge ni shi yasa nake jin cewa zan iya kiranki anytime in gaya miki ko wani abu ko gashi gashi gashi dai haka to me yasa kike tunanin cewa rayuwa ta ina yin shi daidai ne shi yasa kike kallo kuma shi yasa kike iya zaki iya kira na ki ce mini ga abin da yake faru. saboda ko mun taso a gidan mu kun kana kanana ana gaya maka cewa sai ka kalli na sama da kai zaka gane ya rayuwar shi yake da shi kake kwaikwayo idan har wani abu kike wanda bai kamata ba baran kwaikwaye ki ba baran kuma ji zan iya kiran ki ba sau jama'a kada ku matsa kuna nan dawowa jama'a barkanmu da dawowa. Momi Gombe. Da. An san ki ta gefen bangaren Adam izango ana ganin ki da Adam izango Me ya faru an daina ganin ki da da Adam izango Me ya faru? Ba abin da ya faru an tadiza. Kawai da mutane ne suke ganin ba sa ganina da shi. Amma har yanzu muna nan kamar da tunda zan iya kiran shi a waya za mu iya magana ta chat komai muna yi kamar yadda muka saba. Uh, kowane mutum yana da salon shigowar shi masana'antar Kannywood. Menene sila ya kawo ki Kannywood? Wanda ya kawo ni shi shine Usman Ma'azu, producer. Shi ya kawo ni Kannywood saboda dan Gombe ne kuma like shi a gidanmu kamar dan gida ne. yakan iya shiga ko ina ya san kowa kowa ya san shi to irin in sun zo fim ina kai musu abinci <laughs> sai ina ce mishi irin ina so kaza kaza sai ke cewa ai a gida ba za ba ki bani ta za bani mana tunda kai kana ciki ka tambaye su to shine da ya taba zuwa ya tambaya umar musa ta ce mishi ta da za ka ce na fara fim ai za ce dai ita ba mama na bane <laughs> shi za ta bari <laughs> sai dai na nuna da ina da interest haka sai aka yi magana sai ya ce babu kuma insha Allah zai kula da ni duk yadda ya kamata kuma ya cika ya rike alkawarin yana kula da ke har yanzu koko gaskiya yayi kokari alhamdulillah <laughs> to kin yi maganan kina kai musu abinci kina girka abincin ne na siyarwa ne a lokacin shine shi yasa kike kai musu ko ko menene a'a ba girkawa nake yi ba kawai yana mu waya ne sai cin jin dauka abinci a gida in kawo musu in an gama dafawa tunda in an zo location ana dafawa daga gida ne sai a kai musu okay daga gida ake eh. dafawa sai a kai location na gane <laughs> gaskiya wani wani irin magana ne rika gaskiya an ta ke kuma baki taba sayar da abinci ba ni ban taba ba ban taba sayarwa ba baki taba girkin abincin sayarwa ba gaskiya ban taba yi ba su ne kadai kike dafa mawa kike kai musu sosai ma to jama'a a cikin fina-finanki da kika yi wanne ne kika fi so alaka me yasa kike son alaka naga kaman ba shine fim ɗinki na farko ba gaskiya ba shine fim ɗina na farko ba amma abin da yasa nake so saboda yanayin role ɗin da aka bani ina son shi sosai baki taba irin wannan role din a sauran fina-finanki ba ko kuma saboda alakan na Ali Nuhu ne a'a wallahi ba shi bane <laughs> an tari sa kake samun magana a baki na tambaya ne <laughs> wallahi ba shi bane <laughs> kawai dai role din da aka bani ne ina kaunar role din shine dalili eh baki bani amsa ba mm. wannan role din mm. ya fi miki sauran roles kenan da aka baki a fina-finan gida a wallahi bai fi ba kawai dai ina son role din ne an sa kan kan na shiga son role din da aka bata a alaka ba wai ba ta son films ta gaba ɗaya yawwa bayan haka eh. idan za a baki dama a ce yau za a baki mukami a Kannywood industry ta bangaren mata menene kike tunani za ki iya gyarawa wani irin kuskure ne kike tunani ku a zamanin ku kuke yi da za ku iya gyarawa an daji zai kina so ki daure ni wallahi <laughs> ni wallahi to ni ya zai mu wannan don mai wayo al'ad menene kike tunani da <laughs> kai jama'a kuna gani dai abin da take mu to to ya Allah to abinda zan iya gyarawa ni dai abinda iya tunani na da lissafi na shine yanzu a matsayin mu da muke fim irin mate mate ira zaka ga ana fim in kun haɗu za ku yi zumunci amma in kun rabu kowa ya kama gaban shi to irin wannan abu ya kamata a ce tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ake cewa idan kana rayuwa da mutum yanzu like idan wani abu ya same ni kafin a ce a ɗauke ni a kai ni gida sai an kira ɗan fim ya zo ƙarshe ma ɗan fim ɗin ne zai iya kai ni gidan mu yanzu ina da tambaya eh a waƙoƙin da kuke yi na zamanin yanzu da hausa ake yi mm. amma shiganku eh. ke yi a ciki kuna gani cewa yana portraying culture don bahaushe <laughs> kai Anta Adiza. Anta Adiza, ba mu yi zaki mun haka ba <laughs> Mun zo gaba inda za mu yi game. Ta ce ba mu yi haka ba kuma ba mu yi ba. dawa tambaya ce na so in sani ne amma mu haɗu. Zan gaya miki ni da ke. <laughs> To ta ce za ta gaya mun zan gaya muku mai ta ce. <laughs> To jama'a za mu je hutun ɗan takaitaccen lokaci mu dawo. Kada ku matsa. lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke. Sau jama'an Kaduna da kewaye shi na zo wanke haƙorina a Asad Medics. Lafiya jarin mai ita, kula da lafiya ilimi ne, rashin kula da lafiya ganganci ne, mai lafiya shine gwarzo. Burin kowane mara lafiya idan ya zo asibiti ya samu lafiya. Ni dai na zo Asad Medics, na samu lafiya kuma na samu kulawa daga gurin kwararrun likitoci. Specialist Clinic family medicine, ultrasound, laboratory, dental, and pharmacy. Kuma muna home services har gida muke zuwa mu kula da mara lafiya. Kada ku manta, ku taho na gamsu da wannan asibiti. Asad Medics muna nan a Fatima Mall opposite Shafa Station, Umar Musa Yar Adua Way, Millennium City, Kaduna. jama'a da fatan ba ku je ko ina ba za mu ci gaba da tattaunawa da momi gombe. Kafin ki shiga fim kin faɗa wace ce kika kalla. Yanzu kuma mu je ɓangaren maza. Wane ne a aktoci da kika fi so a da kafin ki shiga? marigai Ahmad Esnu shine shine the best eh, jarumin da ni nake so yana birge ni a fina-finai sosai. to a yanzu fa <laughs> a yanzu kuma yana burge ni <laughs> wani actor ne idan aka haɗa ki da shi kike jin daɗin aiki da shi <laughs> ramadan boot to maganan kenan ta zo akwai tambayan da aka yi min To. ce in tambaye ki eh. ramadan boot sunan shi eh, lamir a fim din alaka a series din alaka an ce soyayyan da kuke yi a cikin wannan labarin da gaske ne ko kuma na fim ne kawai wala ba mu taba soyayya da shi ba an za kawai fim ne menene alaƙar ki da auta waziri <laughs> abokin aiki na ne shi ne kaɗai alaƙa na da shi kawai kawai to shi kenan ta ba da amsa ta ce abokin aikinta ne gaske ne in ba da gaske ba ka biyo ni ka faɗa min gaskiya ta jama'a yanzu za mu je game mun zo ƙarshen eh, episode ɗinmu tattauna da muke yi da momi gombe a duk sanda za mu gama muna ba wa mutane dama muna ba su sunayen mutum biyu inda za su zaɓi mutum ɗaya a cikinsu. Ta. Kin shirya? <laughs> Ina shan tadisa. Usman Ma'azu. Uh-huh. Ko Abdul Ahmad. Ina da layi wa ina. Kai, wayo Allah na. An <laughs> tadisa. Na'am. Dukan ai abu ɗaya ne. A'a ba abu ɗaya ne ba sai kin zaɓi mutum ɗaya. Kai. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un oyo <laughs> Allah eh mu je dai <laughs> Usman Mu'az Abdulhamad a'a mutum ɗaya <laughs> mutum ɗaya za ki zaɓa jama'a mutum ɗaya za ta zaɓa ko ta je um, Usman Ma'azu Usman Ma'azu faɗa mun abu uku akan Usman Ma'azu da kika sani to na farko dai mutumin kirki ne na biyu kuma mutum ne wanda idan kai ba daidai ba zai iya kiran kai gaya maka kuda ba ka ji daɗi ba hmm. na uku kuma shine <laughs> na uku kuma abin da zan iya cewa shine yana da son ibada to jama'a anan ne muka zo ƙarshen wannan shiri namu insha Allahu next episode za mu kawo wani babban jarumi ko jaruma insha allah kada ku manta ku yi subscribing ku like ku comment kada ku manta idan akwai wanda kuke bukata a kawo muku ku rubuta ko bayan shekara goma sai mun kawo shi insha Allah <laughs>